وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن من أعظم الذنوب عند الله بعد شرك قتل النفس التي حرم الله قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقد جعل الله سبحانه وتعالى قتل النفس جعل الله سبحانه وتعالى قتل النفس المؤمنة عذاب جزاؤه خلودا في النار قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقد أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يزال في فسحة ما لم يسر دما حراما وروى البخاري ومسلم حديث عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكبر الكبائر وذكر فيها بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إذا فإن المسلم يجب عليه أن يحذر من إراقة دم مؤمنة حتى ولو لم تكن مؤمنة أن يريق دما بغير حق فإن مصير هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي سفك الدم إنه يقول إلى نار يخلد فيها أبدا وهذا النفس حتى ولو كان كافرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة أي لا يجد رائحة الجنة وإن رائحة الجنة تنال أو تشم من مسافة أربعين سنة هذا الذي يقتل إنسانا بريئا غير مسلم فما بالك بمن يقتل مسلما والواجب علينا إخوة الإسلام أن نحذر ونحذر من المخدرات لأن أكثر القتل سببها المخدرات وثاني أسباب القتل عداوة عمياء الإنسان يعادي آخر وكأنه يريد أن, أن لا يراه على وجه الأرض وكأنه ينفذ كل ما يجل في نفسه في هذا الإنسان الذي يكون بينه وبينه عداوة إن المسلم يحذر ويخاف من عقاب الله تعالى في أن يكون سببا لإراقة دم حتى ولو دم حيوان وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي حبست, كل حبست حرة وهي لم تطعم هذه الحرة ولم تتركها تأكل من حجاج العرض فماتت هذه الحرة فكان سببا لدخولها النار ولما أسري النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورأى ما في الجنة وما في النار أخبر الأمة بأنه رأى صاحب الحرة أيها المسلمون لقد كثرت حوادث قتل النفس البريئة حتى ولو لم تكن بريئة لا يجوز لأحد أن يقتل إنسانا حتى ولو ارتكب جريمة وإنما الحاكم أو السلطان هو الذي ينفذ هذا الحكم لكن أن يكون كل إنسان هو يبدأ أو هو الذي ينفذ الحكم على من استحق القتل فهذا يكون سببا للفساد في الأرض حتى إن الذي قتل له مقتولا قال سبحانه ومن قتل ومن قتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل إنه كان منصورا أي إن الولي كان منصورا شرعا ويكون منصورا قدرا في أكثر الأحوال كما قال ابن كثير رحمه الله أيها المسلمون إن مما يسبب قتل النفس البريئة الشفر السهر والشعوذة واستجابة للكهنة والصاهرين والصاهرات فكثير مما يسبق من دماء من الدماء لا سيما دماء الأولاد الصغار سببها السحر يريد أن يكون سلطانا أو رئيسا أو حاكما أو يريد أن يكون غنيا بين عشية وضحاها فيسفك دما حراما يطلب منه أن يقدم عضوا من أعضاء البشر حتى يفعل له ما يفعل من السحر والشعوذة ليكون غنيا أو ما يريد أن يكون أيا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وقد حدثت حادثة في هذا البلد وسأقصها لكم عند الترجمة حادثة مروعة نحن لم نسمع مثلها من قبل ولكن حدث في هذا البلد ولم يسمع من قبل الحكام أو سمع على غير وجهه فهذا الذي ارتكب هذه الجريمة لم تنله يد العدالة إذا الله سبحانه وتعالى يحذرنا في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه المخدرات التي يتناولها الشبان وأحيانا حتى الكبار إنها تذهب بالعقول تجعل الإنسان يرتكب ما لا يحمل عقباه فعلينا أن نحذر من من تناولها أو من بيعها وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها حتى تمنع من هذه المخدرات حتى لا تكون سببا لإراقة الدماء وكثيرا من أولئك القتلة إذا ذهب إليهم يوجد عندهم من هذه المخدرات ما أكثرها إذا فعلينا إخوة الإسلام أن نقدر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح حالنا وحال شعبنا وحال المسؤولين فإن الفتن كالكثرة في الأمة فإن الدعاء ينفع لما نزل ولما لم ينزل أسأل الله رب العزة أن ينفعني وإياكم بما فيه آياته من الذكر والحكيم وأن يبارك فينا وفي ذوينا وفي إخواننا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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة القتل من أشراط الساعة كثرة القتل من أشراف الساعة ولا غرابة في أن نسمع من هنا وهنا قتل وانفجارات ذبه للإنسان كالحيوان بشتى أنواعها فإنها من علامات الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويكثر الجهل ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل القتل وليعلم المؤمن أن القتل من أعظم الذنوب عند الله تعالى ولن ينفجر القاتل من عقوبة الله في الدنيا والآخرة يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وفي حديث الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول يوم القيامة الذي قتل ظلما يأتي يوم القيامة ويده ويديه بنافية المقتول وعكبه يعبده من أمام رأسه ومن خلفه يقول يا رب فل هذا لما قتلني المقتول يأتي بالقاتل بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول لله يا رب فل هذا لما قتلني فليعد القاتل الإجابة ولا أظنه يجد الإجابة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ شعبنا وأمتنا من سبط الدماء ومن كل ظالم يريد أن يعيش فساد فسادا في الأرض إن وابان وجيزا الله لصلاة من ذرهما صلى الله عليه وسلم درس المعيو مغنى شيء أكن كشري zubar da jinin ɗan adam zunubi ne mai girma bayan shirka babu zunubi mai girma irin wannan Allah ya haɗa shi da shirka wajen hani saboda zubar da jinin ɗan adam abu ne mai girma a dalilin zubar da jinin mutum ɗaya barna da yawa za su faru wanda yake duk wanda yake da alaka da wannan da aka kashe zai shiga wani irin hali mai yiwa bai taɓa shiga irinsa ba in mutuwa ce na kan gado wannan abu ne sananne kowa ya san za a mutu amma duk da wannan idan mutum aka yi masa mutuwa ya zai ji balle a ce an harbe masa mutum an yanka masa mutum an yi masa kaza bai wuce sati ba na ga wani tsoho yana tsaye nake tambayansa ya lafiya sai ce yana neman abinci ne na ce to kai ka tsufa ba za ka bari ai an kasu maka ɗawainiya ba Sai ce yara na biyu duk boko haram sun kashe tsoho ne ya kusa shekarar ta tsaye sai ya yi yawo zai yi bara ya ci abinci to don allah wa'anda suka yi wannan kisan sai a shafi kawai a ce an bar su ai Allah ba a zalibi ba ne to ire-iren wannan suna da yawa to zubar da jinin ɗan adam Allah madaukakin sarki ya tsawatar matuƙar tsawatarwa yadda duk wanda ya kashe mumini da gangan sakai ya sai ta wutar jahannam zai dawama a ciki Allah ya tashi da shi ya la'ance shi ya tana da masa azaba mai girma ka duba yadda ya jera duk wanda ya kashe mumini da gangan sakayyarsa jahannam zai dawwama Allah ya fishi da shi ya la'ance shi ya tanada masa azaba mai girma a cikin jahannam rayuka nawa ake zubarwa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa da sunan addini da sunan siyasa da sunan kabilanci ba san tsoho ba ba a san yaro ba jariri a bayan jatumarsa bai tsira ba za a cire jariri a bayan jatumarsa a sa a tukunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum musulmi ba zai gushe ba yana cikin yalwa mu'mini ba zai gushe ba cikin yalwa matukar bai taba jini haramun ba inda baka taba jinin da adam ba to akwai yalwa akwai sauki amma duk ibada karen da ka taba jinin dan adam to ka taba Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ni tanki manyan zunubai guda bakwai da ya fara kirgawa bayan kirka sai ce kashe rai da Allah ya haramta irin wannan kashe-kashe suna da alaka da ababen maye da ake sha da ire-iren wanda aka samu mafi yawan samari ne sai kuma wasu manya ma suna sha hatta mata ba su tsira ba mutum ya sha abu wani abin ma an tanade shi musamman saboda mutum ya sha don ya zama kamar roba domin in an ba shi ya sha duk abin da aka gaya masa shi zai aiwata ya za a yi mutum a ce masa ka je ka kashe mahaifinka ko ka je ka kawo ma yatimarka a aurawa wane wai za a baka matsayi mutum a hayyacinsa yi haka yana da wuya ta wannan masiba ta abin maye sun tsananta cikin al'umma suna daga cikin dalilai manya-manya na kashe bayan Allah ce sa Allah da kuke haramta giya a cikin nasin qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abin da yake kawo maye haramun ne ko da kadan dinsa duk abin da da yawan sa yana bugarwa to kadan ɗinsa ma harama hatta tsimi da ake yi na inabi ko na dabino wanda za a tsima don yayi zaki a sha annabi yayi hani a yi tsimi a cikin wasu abubuwa saboda suna saurin tsimin zai kawo saurin canzawa da zai kai bugarwa laraba suna jini a cikin kabewa za a samu kabewa a yanka bakin a fafi abin da ke ciki sai a zuba ruwa a zuba dabino da inabi sai a rufe da ya kwana biyu uku sai ya tsumu suna sha annabi ya cikar ai haka saboda kai baka sani ba ka ɗauka yana nan zakin ne kawai ashe yana bugarwa da ire-irensu da dalilin hadisi ya hana sannan abu na biyu da yake kawo dalili na yawan kashewa shine tsafe-tsafe sihirce-sihirce na mutum ya yi kudi ko ya yi mulki ko yana cikin ya fita saboda bokayensu da masu dubansu sun gaya masu a nan nake akwai wata kista wanda zan fada a hausa ban faɗi shi da larabci ba wannan kistar uwa ce ta zo nan kofan gidana ta zauna take gaya ne ba wani na uku ba ne a kan etta etta tana gidan miji suna da 'ya'ya mijin yana yawan ta. Bayyan sallah in ta ce ya yi sallah yana dukanta har ya cire mata haƙora guda biyu ta sa haƙoran roba ai baka ji abun mamakin ba ta sa haƙorin roba madadin na asalin sai kwanakin baya wannan magana duka-duka bai kai wata ba yana da mota ita ma tana da mota sai ke motarsa ta samu matsala a can hanyar dalori gaba da university ta je ta same shi ta ɗan mota ta je ta same shi a can me aka yi me aka yi sai kawai aka kawo mata gawan ekta a naɗe a cikin mayadi, mayadin na gida ne aka ɗauka aka je aka naɗe ta aka kawo aka aje gawan a gidanta sannan ya sa ba shi ya kira iyayen ba ya sa ɗaya daga cikin wa'inda suke kusa da shi ko ƙannansa su kira ɗan uwan matar a ce taron wai hatsari sai ta rasu amma da aka zo sai ya zo da wasu na kusa da shi wai su za su yi wa gawar wanka sai mata suka ce kai ya haka ai ba ba ta da dangi ba ne ga mata nan ya za a ce nan ne za su yi mata wanka sai ce to shi kenan su su yi wanka sai kulle ɗakin matar a falonta suka zauna ita uwar da dangin har suka yi kwanaki bakwai da matar da suka shiga za su yi wa wannan matar wanka suka ce hatsari ta yi suka buɗe ta bakinta a kumbure Hakorin na na roba guda bin ma babu ya fita jikinta da ƙasa-ƙasa babu karaya amma a cinyanta akwai inda aka yanka an cusa bandeji a wajen zaninta bai yage ba rigarsa bai yage ba sai suka ce to kace hatsari ta yi amma babu alamar karaya ko wani abu sai ya ce a'a wai ta daga wa soja wuka ne sojan ya harbe ta hakan nan aka zauna aka nade ta aka je aka yi jana'iza aka zo aka zauna shikenan fa labarin ya kare a nan nace to yaya hukuma fa wai a an ce ya maganan za a tayar sai aka ce 'yan sandan kwanduga sun rubuta cewa e sojoji ne suka harbe ta amma in harbe sojoji ne shin nama zai cire haka ya bar kashi kuma soja zai yi harbi sai ya kunce zanin ne zai yi harbi tun da zanin bai guje ba to ita ta ce yanzu ita abin da take so a yi mata addu'a yadda ya yi mata Allah ya yi mata yadda ya bakanta zuciyarta shi ma Allah ya sata mata a kansa cikin abin da yake wannan fa an yi shi an zauna kuma karka dauka cewa ta tabu ne take magana a tana cikin hayyacinta don sai da ta sa aka yi waya tana son gani na kafin ta zo ta gaya min kuma na tambayi wasu yan uwa sun tabbatar min cewa eh labarin haka ya faru sai kuma na biyu wata mata da aka zuba mata acid a fuska mace mai ciki a jefe an kashe ta wannan duk a cikin garin na ya faru duka biyu ba su kai wata ba na acid din mashi baya baya ne akan na wancan shi kenan an zauna to saura ya tura ga waɗanda suka je suka cancanta su ci. shi irin wannan labarin haka zai tafi ko akwai abin da ya kamata a yi kun ga abin da ya faru a kano aikwatin kucin haka ne to ba komai ba ne yawanci irin wannan tsafe-tsafe ne in ana so a yi wani abu mai girma sai an yi kafirci mai girma sannan a cimma nasara su kuma a'a a taka wuyan mutum a'a a yi wanka da jini a sai matsayi ko a yi kudi an yadda inda za a ce kai ne wane sun yadda to yan uwa wayanda ba shiga irin wannan lamarin ba ai hatta wallahi ni'imar duniya mai karewa ce Allah Allah madaukaki yana buga mana misali da adawa da samudawa An mun ji irin karfin da Allah ya ba su yadda Allah ya ba su dukiya da mulki da isa da na fir'auna yadda sun zama tarihi to wallahi duk abin da mutum zai yi wani ba zai ma kai tarihi ba ba zai ma ba da labari yana mutuwa an manta da shi amma safiyarka a wajen Allah wannan wutar jahannan. ka kwatanta da wutar duniya ma idan aka jefa ka ka minti biyar a cikin wuta shin za ka ba da labarin abin da ka sai dai wasu ne za su ce ai da aka jefa ka ka kaza ya kaza wurin ka kaza ya kaza balle wutan Allah da aka hura ta ta yi ja ta yi bari ta yi baki irin kuma da ikunin suke kan wannan wutan kada neman mulki kada neman dukiya kada neman wani abu ya sa mutum ke zai tsafi ko sihiri wallahi in rabonka ne sai ka samu in ba rabonka ba ne ka kake duk mutanen garin wallahi ba za ka samu ba kulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير innaka ala kulli shay'in qadir Allah ya gafarta wacce aka kashe ko in ce waɗanda aka kashe Allah ya arzuta ku da mutuwar shahada waɗanda suka kashe kuma Allah ya nuna musu sakayyar su tun anan duniya kafin na lahira duk wanda ya yi sihiri ya taɓa ɗan adam don ya kudanci Allah ka haramta masa duk wanda ya yi sihiri ya zubar da jinin ɗan adam don ya yi mulki Allah ka haramta masa in yana ciki Allah ka cire shi in yana waje kar Allah ka sa shi to idan ka zubar da jinin ɗan adam ka hau mulki wa za ka mulka wa inda kake shugabansu kana ganin ƙimarsu don da jininsu ne ka hau mulki Allah gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumanmu bukatunmu na alkhairi Allah biya mana don kuma da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya gyara halayen mu da halayen ayyan mu amma ina ganin ya dace a ce mutum bai da hula ko da hula ɗaya ne kake da shi sai ran juma'a kake sawa ka zo juma'a ai yana da kyau ko eh to inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun فاذكروا الله العلي الكبير يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون